da yana daga cikin dalilan da suke jawo aljanu su shiga jikin mutane dabbobin aljanu wata rana aljanu suka zo suka kawo annabi goran gayyata wata rigima ta kaure a cikin su ya zo ya musu sulhu shine ake kiran hadisin da lailatul jinni annabi ya tafi da abdullahi dan mas'ud ya raka shi ya je bayan gari sai ya nuna wa abdullahi dan mas'ud wani waje sai ya ce tsaya a nan wajen sai ya tsaya sai ya shata masa wani layi ya ce ka fita daga layin nan duk abin da ka gani ka tsaya anan ce to sai shi annabi ya ci gaba da tafiya ibnu mas'ud yake ba da labari sai in rinka ganin bakar ƙura ta taso bakar guguwa ta taso kamar za ta buge ni sai in tuna annabi ya ce ka in fita sai in tsaya tun yana ganin annabi ya daina ganin sa daga baya manzo Allah ya dawo ya ce taho mu tafi sai yake gaya wa annabi ya ce ina nan wajen sai in ga kaza kamar zan fita sai in tuna ka ce kan fita sai ce da ka fita da sun sure ka ni da kai ba za mu sake haduwa ba sai a filin alkiyama